ko su zubar da girmanka ko su bayyana aibinka ko su jawo rinjayar maƙiyanka a kanka ko su tozarta dukiyarka gashi kuma suna ja maka fushin Allah da tozarta a cikin jama'a nisanci zunubi don ka zauna lafiya ba matsala ba ne idan kana bin Allah amma baka samu biyan bukatar ka ba tabbas wata rana zaka samu babbar matsala ita ce kana sabon Allah amma yana baka duk abin da kake so wata rana idan ya damƙe ka ina mai karɓanka Mm-hmm.